aka ka guda ɗaya da kana mijina amma ka sani ba a daka min tsawa a zauna lafiya. Ramin mugunta shiri ne da ya ƙunshi abubuwan al'ajabi haka jarumi aikin banza kawai da na subscribe da alamun kararrawa don samun sabon shirin da zaran mun dora je makaman mu da ku tafi tafiya kake kawai kanka tsaye ba abin da ya dame ka shigo shigo shigo ka duba in shigo ina kai dai shiga ka duba mun lungu da saƙo yauwa ka duba saƙo da lungu da lungu ko ta ko ina ka bincika idan har babu ni ma sai an tayo dan ba tsayawa zan ba ka shiga mana kuma a wallahi ni dai a hakan dai ba biyo ka zan yi mutu ka duba shi nan gurin sako ran nan ma a nan gurin na ganshi amma bari ka maka mu komai karo na yi ko nan bangon ko nan bangon cikin biyu ne karo da shi lokacin da muke artabu ina kai mai duka eh. yana kawo min kamu kamun in samu in kashe shi ni na rasa ma me zan ce maka amma kawai godiya ita ce abin da zan ma ai yanzu ina cikin farin ciki tun da yanzu na tabbatar da cewa ka kashe macijin nan yanzu zan shiga in je in ga iyali na su haɗa kaya su zo mu bar garin nan garin ma ni zan bari kwata kwata ba zan zauna ba yanzu idan ka bar nan gidan gidan da zaka koma ka san yadda gidan yake mazari yau kwana na bakwai kenan ba na shiga gidan nan mu ci gaba da addu'a ayali na abinci ta katanga nake jefa musu sai dai in ce ku taɓe in jefa musu dan Allah ya yarda wannan macijin daga yau ba za ka ƙara ganin shi ba joni joni ina jin ka tunda yanzu dai ka tabbatar na zan dan ƙarasa wani dan shago a bayan nan dan jan dan auno dan lokacin masara biyu zan dawo in je ka gida to bari in shiga gida ni ma dan kwanta in huta saboda kwana biyu na rabu da bacci na ba na bacci kwana na kusan bakwai gidan nan baya shigowa amma yanzu tunda abu na zo na ga zahiri ba komai to zan je dan kwanta to sai yawa kuma iyali na su gani mun mun rabu da kusanci kasu abubuwan ne yanzu sai an na gode na gode kuma zan ci gaba da taimaka ma wajen maganin wannan abun Allah da hacci wannan sai ya warke na gode kullum sai na baka 200 na gode yawa to shi ne sai an jima eh. ya dinga yi kana an karewa baba ya an kare kana duddubawa an kare nake baba don wannan kwarin da kake gani ba karamin mugun kwaro ne ba gaskiya ba ainihin ba ne a tsora ta ne baba a ci ban me kusan rabin garin mai yaro ya kamata wa dan samu guri ba mu mutane ba wallahi ba ni na ma gaji ba fa banda shiriri ta banda ni ban ce ma na gaji ba he kai yaro da kai ba ba to ka duba artawan da muka mana a baya ba ba wani irin artabu me kai daidai na kamar na hango wani kogo can duk da dai ni ma na dan rigar gade bayan na dan fara sagewa ga kogo nan mu shiga mu zauna ai shi ba wa kai ba sai ka ne gidan ba ba ne ba dan karma ba ai ne na ce ma ka zo ka ce he ka zo Babu kuma yanzu abu gwara ta wuna yawa ba duk jarumtan da dai baka gani ba jarumtan kai abu ba ba to haka dinga kana an karewa yaro ai baba kaka ji komai kawai suke jikin kawa kai yi tafiya tana tare da gojaye baba mu ne huta baba mu ne yana zango wannan tun da ka ce wani wurin nan ne baba zauna zauna ba komai nan ha ah, ba wai awun dole wannan wani irin hilili ta banza ne daga zama mu dan huta kenan kuma he bacci gobe ka ji ne goje quá ka tayi tayi goje tashi goje tashi goje ga nan nào ko ina nó ya nufa oho mutane ne waziri abin da ya sami kirawuka. na kira ne don in faɗa ma na sa san yayye kuwa cikin garin ga da duk wanda ya gano wanda yake mana kulumboto cikin garin ga wanga masarauta ta wuce harka ta sa tukuicin naira dubu ashirin na taɓa ganin mazari baki baki jajibi kwalwayo muna maka barka da zuwa don nima aiki mai son bukatar ka to to to za mu bi ta kowace hanya don kafin da wasu na a garin nan amma fa muna da sharadi eh ina jin ki faɗi dukan sharuɗan ba ma zai gagare ni ba za ka rika kawo mana bakin akuya ko rago da sati idan ka saba mana za mu saba maka zan iya tashi ka tafi da baya baya mun daga ma kafa na sati biyu kar ka kara dawowa nan sai ranar da ka shiga sati na uku ranar ka fara zuwa mana da alƙawarin da muka yi da kai to eh in fita da baya ko tashi ka tafi da baya baya yawa zan yi to shikenan gode yawa waziri to yanzu in ka haɗa tunaninka da abin da ka gani yanzu kana ganin akwai sa hannun mazari kenan cikin wanga kulumboto da aka yi cikin garin ga a'a illa bai ba za mu tabbatar da haka ba ba zan iya tabbatar da haka ba amma dai in dai akwai sa hannunsa a ciki eh. to lalle sai asirin sai ya to kuma za mu je mu ci gaba da bincike waziri mm, dokar wagga masarauta ba ta kai matsayin da in aka kama mutum da laifi a tsari mai kai ba amma in har aka gano wanga wanda ya kawo kulumboto da hannuna zan sare mai kai yanzu wanda za a yi ka tahi ka ci gaba da bincike ka dai dinga yi kana dan waiwai da eh, ba yi mai saka cika surutu yi ba to kake yi shiru ka biyo ha hankali ta ka haye man baya fa Allah ka shiru ma baba baba ka dai ga tahiyar yadda muka baro baya ko ka dai ga wannan din da muka sha to mun kusan gari mun kusan gari baba eh muna gab da hanya nan yanzu kai ka san ba kudiri na ko mu isa garin nan ni macijin nan kawai dama ake neman shiri baba kai ma shiri eh ma cikin wannan kana ta fama da kwaro dan mun kwaro ma kana wannan banda shiriri ta banda baba kai dai baba me yasa baka san mutum a jaba baba kai ka idanunta a gude ga hanyar gari nan mun iso ita ce wannan nan zamu ko ina baba wannan shiriri ta banza ka zo mu je mana kin sa can a gida ban so tawo da kai ba baba kuma yanzu tafiya da ni ba ka ji daɗi ba a ban ji daɗi ba gashi ka zama ma aiki aiki goma baba to goya ni kai baba ni da nike tafiya ban kwana yau ka sa ni na kwana a daji baba baba ka ba ta jiya kai ma kai ma ai ka roƙe ne baba ne mene a mu ƙarasa garin baba wannan shiriri ta banza saban da hidima yana ta kai kawo kawo hidima hidima kuma ko ruwa baka tsaya muka sha ba a hanyawa ba to mu sha ruwan kan hanyar nan mu to ka sha mana kai ni ban jin kishi ka sha ka duka ka sha mana jiri garin baba ka sha ruwa yaro idan ka wata ba zan dauke ka ba mutu ba zan noma nake so in yi da ita baba dawowa ne gida yawwa uwar gida na ya haƙuri da ni uwar gida nan ba za ki dawo ina so maki wata tambaya to Allah sa na sani me yasa ba kya kallo na da mutunci ne kwata kwata me mhm. gida amma ka san dai da ba haka nake ba ina maka biyayya ka san bana son abin da zai bata maka rai Ha Salima, shi yasa duk sanda na maka abin da ba daidai ba sai na baka hakuri me yasa kika canza halayenki daga kyawawa kika mai gurbin su da munana saboda kai ma ka canja mai gida yau kwana nawa baka bada kuɗin shefane ba ya gudu ba da sare na faruwa ba wallahi tallahi ba da sare na haka ke faruwa ba ina iya bakin kokari na abubuwa da kawai da sun koma sun kulle mai gida yanzu dai ba ni abin da ka samu in sulala saboda fira ba za ta yi ba ciki da yunwa wallahi tun safe ban ci abinci ba duk yadda zan yi na yi amma ban samu komai ba babu labari haba mai gida yanzu a kwana shirin nan kana nufin baka ci abinci ba ka ga mai gida ba abin da zaka gaya min in yadda idan ka gaji da ni ne ka sallame ni uwar gida wallahi yanzu ma duk yadda zan yi na yi amma ba samu komai ba babu labari kawai na gaji ka sallame ni da mu Allah hada kowa da rabon shi yanzu yadda za a yi ki hakuri akwai sai kuɗaɗe da nake bi bashi zan je karɓo idan na da an yi sosai a sayan da za a yi ba ruwana da wani maganan bashi haba me kawai ka sallame ni in tafi gidanmu Allah haɗa kowa da rabon shi ka dawo ka dawo na ce maka to wallahi ya ko bala'i sai ka sake na gidan nan ah malam badari shinge ye arziki na ga alhamdulillahi wallahi ai jiki ya warware to ya yi daidai daga gidan mai dawa nake na samu labarin ya je daji ya dawo da kyar shine na biya in gaishe shi bayan kuma na fito sai na haɗu da kakan mai dawa ya dawo me ka ce kakan mai dawa ya dawo anya ka gane shi kuwa ka gan shi ido da ido to ƙarshen na gan shi ido da ido ma ni na haɗa shi da yaro suka tafi gidan sarki anya shinge shi ka gani kuwa yana nan fa wani mai tafiya haka ai Allah ya sa a nan na ɗaya ke tafiya na gan shi idan har ya tabbata akwai sa hannun mazari a wannan bala'in da ya dame mu to ko da sarki bai yadda ba sai na jagoranci mutane mun mu mazariyan karago a garin nan kaf lallai allah ya kyauta um, um, waziri wai ya labarin wanga bokan gada ce ka bi domin wanda zai ka ba mu kariya ga masarautar ga to mai gari ani na ɗauka wannan magana an shashantar da ita saboda lokacin kasan muna cikin tattaunawa akan wanga al'amari wa sai wa liman ya zo ya ce mana haramun ne ya dinga yi mana wa'azi akan al'amarin to ni na ɗauka wannan magana an shashantar da ita shi yasa ni ma na yi shiru yanzu dai da za a yi waziri tun da magana ta sori ce mu koma gehe sai mu ida maganan ko eh waziri ina jin ko jiya yaro ya taho na ya faɗa min cewa ya ga macijin nan a cikin garkata to kaga wannan batu yana yiwa a lalle al'amari ya girmama kwarai kuwa haka ya kamata a yi waziri duk da joni joni ya faɗa min cewa mazari ya kashe wancan babban macijin eh. wanda ka adaba mutane cikin gari to kaga ko wani karami ai bai kamata a yi wargi da shi ba ko eh, eh, to kaga kuma to ai haɗuwa ya zo daidai da zama kenan mai gari in dai mazari zai iya kashe wagga babban maciji to an zai iya kashe wagga karamin maciji waziri wanga batu ba yayewa ko za a biɗo mazari a fara biɗo min wannan gagarumin boka wanda za a tsare mai masarauta ya ne girma zai sati mai zuwa. Dabba, Bazari. a shekara na ina nan da wallahi da Allah sarki. Gode. Kaga Allah ya shigo da mu garin nan lahiya laude ko? Eh to wanda za a yi waziri. Ku cike cikin gidan ga do Allah ka wuce min da wanga kwaraya can cikin wani swakadan teburi. Eh kwaran nan na nan ciki, eh, ka tafi ka wuce min da su. Okay to an gama. wa Allah sa ina shan kwana a yi ido bi da macijin nan tunda Allah ya sa yanzu na samu lafiya ya zama dole in nemi wani boka da zai hada ni da wani bakin aljani da zai rika sa shi yana min aiki maganan zama bai ganni ba kowa ne ne muka cimma wannan harkar eh. ba tausaya mai za mu yi ba Allah taimaki sarki ba ni son ma a tausaya mai na yi son ku kikkire shi. za mu fara bincike mu ga wane ne ke da sa su hannu Kaina, ba zai yiwu ba gaban da shi ba ban ni zan masa yankan rago na fi karfinsa da duk wani wanda zai sa hannu don ya taimake shi idan ba ka yi subscribe ba ka danna subscribe sai ka danna alamun ƙararrawa don ci gaba da kallon shirin kyauta.